Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kili. Shugaban Amurka Donald Trump yana matsawa kungiyar kasuwanci ta duniya lamba cewa ta daina kallon kasar China da wasu kasashe a matsayin kasashe masu tasowa saboda wannan sunan ya sanya ana musu sassauci a harkokin kasuwanci a duniya. A wani rubutaccen jawabi na jiya Juma'a. trump ya umarci wakilin amurka a harkokin kasuwanci robert lighthizer da ya yi amfani da duk wata dama da yake da ita ya sa kungiyar kasuwanci ta duniya ta daina kiran kasashe masu karfin tattalin arziki a matsayin masu tasowa ya ce kungiyar tana amfani da wasu lakabi wadda aka daina yayin su na kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa lamarin da ya sa wato lamarin da ke sa mambobin kungiyar suna samun sassauci da bai kamata a basu ba trump ya faɗa cewa idan buƙatar da amurka ta gabatar bai yi wani tasiri ba to har bayan kwanaki 90 amurka dai za ta daina ɗaukar waɗannan kasashen a matsayin kasashe masu tasowa a hali da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ɗin ya ce guatemala ta sanya hannu a kan wata yarjejeniya da amurka cewa za ta dakatar da 'yan ƙasar tsakiyar nahiyar kudancin amurka masu neman mafaka a nan amurka trump ya faɗa a juma a cewa yarjejeniyar ta tanadi bakin haure da ke ratsawa ta guatemala zuwa nan amurka domin neman mafaka yanzu guatemala ce za ta ba su mafaka a maimakon su karso a kan iyakar amurka trump ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa na oval a jiya juma'a cewa wannan babbar rana ce kana ya ce kasashe biyun sun kwashe watanni da dama suna tattaunawa akan wannan yarjejeniyar wannan wata muhimmiyar yarjejeniya ce da za ta kawo ƙarshen kwararren 'yan ƙasashen kudancin amurka za ta kuma kawo ƙarshen ayyukan masu fasa a farkon wannan mako shugaban amurka donald trump ya yi barazana na ɗora haraji a kan kayayyakin guatemala idan ta ki amincewa da yarjejeniyar bakin haurin da amurka ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sama da mutane dubu ɗaya a jiya juma'a ne suka sanya baƙaƙen kaya a cikin masu zanga-zangar lumana na masu ra'ayin kafa demokuraɗiyya a hong kong wanda suka yi zaman dirshi a filin saukan jiragen ƙasa da ƙasa na ƙasar suna gaisawa da baƙi da ke shigowa ƙasar rike da alamomin gargaɗi a cikin harsunan china da turancin ingilishi da kuma na jamus bayan kudirin dokar mika masu laifi ga china domin a musu shari'a a china ɗin wanda a halin yanzu aka dakatar da shi masu fafutuka sun faɗaɗa buƙatar su inda suke kira da a gudanar da zaɓe domin zaɓo shugabannin yankin kana a gudanar da bincike akan zargin da ake yi na cewa na amfani da ƙarfin tuwo da 'yan sanda suka yi akan mutane ko da yake shugaban yankin kari lam ta ce kudirin dokan ya mutu amma duk da haka ana ci gaba da zanga-zanga da zuma rufe batun kwata-kwata zanga-zangar ta jiya juma'a ita ce ta baya cikin kusan watanni hudu da jama'an kasar suka fara bore kana zanga-zangar ta jiya juma'an kuma ita ce ta zama wato wani martani ne ga rikici da aka yi a ranar lahadi inda mutane 45 suka jikata firaministan kosovo mai barin gado ramush haradinaj yana kira ga kasashen duniya musamman amurka da kungiyar tarayyar turai da su daina matsawa kasarsa lamba ta janye haraji da ta dora wa serbia a matsayin sharaɗin tattaunawa tsakanin kasashen guda biyu harajina ya yi murabus ne a makon da ya gabata kafin a yi masa tambayoyi a matsayin wanda kotu ta musamman take hararan shi a cikin bincike da take gudanarwa a kan zargin aikata laifukan yaƙi da ake wa wata tsohuwar ƙungiyar 'yan bindiga ta kusurwa liberation army wato kla a takaice da ya bayyana da ya bayyana a gaban masu shigar da kara a babban kotun duniya ta hague wato haradinaj ya ki magana akan tambayoyi da ake mai Labaran duniyan kenan kuka saurara. yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. sauraro Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau zai kawo muku karashen hirar da muka yi da Dr. Aisha Yusuf Armayau. Ƙwararriyar likita a fannin masu larurar kwakwalwa wadda ta halarci wani taron likitoci da aka yi a nan birnin Washington da ke Amurka. A makon da ya gabata, likita ta yi bayani akan matsalar shaye-shaye da wasu 'yan gudun hijira ke fama da ita a Najeriya. A yau, abokiyar aiki na Amina Bahara Auna ta ci gaba da yi mata tambayoyi kamar haka. To shin za a iya magance wannan matsalar shan kwaya ko yanda magungunan da suke sha baya musu tasiri? Akwai ta hanyar da za a iya magance shi idan ba a bi ta kula da lafiyar kwakwalwan ba? Ni kullum ina faɗa maganar shaye-shayen nan eh ana shaye-shaye shaye-shaye kuma ya yi tsanani amma wani lokaci shaye-shayen yana gwada maka wai akwai matsala ne a wani wuri. kamar symptom ne na wani abu ba yanda za a yi a ce mutanen nan suna inda suke a ce wai za a hana shaye-shaye a wannan wurin ba zai yi ba mm. sai an samu yanda aka yi aka taimaka musu kafin wannan magana shaye-shaye za ta kare. To a cikin binciken ku akwai inda kuka gano ko ta ina ne suke samun hanyar yin shaye shaye? To ai inda suke din ba wai an kulle su bane ba su fita suna fita su je su dawo wasu kuma suna wurin za a kawo musu har inda suke. ba wai wani abu bane ba a'a wai ko an saka su a cikin keji ne a'a wasan su ai yan shekara sha biyar sha shida ne suna fita kuma ana kawo musu tunda inda ake aje sun ba wai a cikin daji bane ba suna fita kuma suna samu to wannan shirin da kuke da shi ta ina ne kuke samun kuɗi to na tafiyar da harkokin abubuwan da kuke yi to ni gaskiya yawancin abubuwan da nake yi gaskiya ni ni da kaina nake yi Dan ba ni da wanda ke sponsorin dina ba ni da wanda ke bani kuɗi illa iyakaci da kuɗin da ni ina aiki in ni aiki in na samu kuɗi sai in amfani da kuɗi na in kuma je in samu yan uwa da abokan arziki in ce musu to ni fa ga abin da nake so in yi ku kawo min taimako hmm. to amma daga baya sai na ga cewa to da ni ga abin da nake so in yi in taimaka ma al'umma na to bari in nemi wasu waɗanda suke aiki a wasu wuraren tunda mu masu um, likitocin da ke aiki a fannin kwakwalwa fannin kwakwalwa na kowa da kowa ne ba dole wai sai wai kana aiki a wai fannin likita ba malaman makaranta wanda suke kamar wanda suke koya ma ɗalibai mm. da akwai wanda suke aiki a a fannin tashin hankali na fannin um, conflict din nan mm. sai na ce to bari in je in same su tunda su suna aiki da da kasashen waje yawanci ana ba su kuɗi su yi bincike ana ba su tallafin yin eh, bincike ana ba su tallafin yin bincike to na san mutum ɗaya ko biyu sai na je na sami ce musu to da Allah daga yanzu in za ku rubuta ah, proposal na neman taimako ku rika saka fannin taɓin hankali mm. fannin kwakwalwa saboda dole duk inda aka yi tashin hankali ya taba kwakwalwan wasu a cikin mutanen da ku rika saka taɓin hankali ko kuma ciwon kwakwalwa a ciki yadda idan kuka saka ni idan aka zo sai ku bani wannan fannin sai in je in yi bincike ta wannan fannin sai a baki wannan kasafin kuɗin. To abin da yanzu ni nike yi kenan. To yanzu babu abin da gwamnati za su yi domin su taimaka muku? To an ce wai akwai. An ce wai wai akwai to amma kayi ka bi ka bi ka bi ka bi ka bi ka bi baka samu ba kuma kai kana ganin cewa kana son ka taimaka ma mutane to idan akwai yadda za ka yi kamar zuwan nan da na yi eh, birnin washington mm. da kaina na zo ba wani ya kawo ni ba da kaina na zo sun gayyace ni na zo da kaina saboda in zo in in zo in ga wa'annan likitoci tunda sun gayyace ni sun ce in zo in gaya musu idan akwai wani matsala na zo na gaya musu 'yan najeriya ne kuma suna taimaka ma najeriya tunda suna zuwa najeriya su karin kansu suna haduwa duk shekara suna zuwa Najeriya da kuɗinsu su je su aiki su ba mutane magani su yi um, operation su yi komi da komi to tunda suna zuwa suna yi in sun ce in zo tunda za su iya tallafa mana sai in zo to abin da ya kani kenan to amma fannin da ka san cewa gwamnatin tana yi amma babu mutane da yawa a fannin da za su iya yi kuma ba kowa bane ba ke iya yin abin da kai kake so ka yi Shi ne matsalan ba kowa bane ba ke da zuciyan yin abin da wani ke so kila kai kana ganin cewa kuɗinka ba na ka je kai ta kashewa kana jin daɗi ba na ka taimaka ma wani ne wani kuma shi ganin ke kuɗin shi kuɗin shi ne mhm. ba na taimaka ma kowa bane ba saboda haka shi ne ya sa abin da dai kake ganin daidai ne kuma kai in ka yi kana samun farin ciki a kai to sai ka yi To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Dr. Aisha Yushawa Arma Ya'u da Amina Buhari Auna da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. ka duba sace-sacen da ake a ƙasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi sukan kan mulki a ban yadda da cewa ba kuɗi a najeriya nan da ba za a tsaya 'yan sanda kayan aiki ba dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma 'yan sandan najeriya Jama'a barkan da wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. To a ci gaba da magana kan bukatar samar da 'yan sandan jihohi a Najeriya yau za mu share fage ne da ra'ayin gwamnan jihar mu ta Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ɗaya daga cikin gwamnonin da ke goyon bayan a yi haka din. sannan mu biyo baya da sauran ra'ayoyin wasu kan wannan batu din. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol kenan ke nanata cewar dole ne a sake taswirar tsarin tsaro a Najeriya. Ko muna so ko ba ma halin da ake ciki yanzu akwai duk wani hujja na kirkiro 'yan sandan jihohi. Akwai kuma duk wani karin hujja a ce gwamnan jiha na da ta cewa akan jami'an tsaro da ke jiharsa. to be having some measure of control on security personnel. sunana saba imamu gaishuwa mazaunin abuja ni a ra'ayina bana goyon bayan 'yan sandan jihohi domin harkar kabilanci da na addini da na yanki a najeriya idan aka yi 'yan sandan jihohi to na tabbatar maka taurabar najeriya biyu ya zo don mutumin kudu shi zai zauna a kudu mutumin arewa kuma arewa to yaushe a cikin faɗan sanda da gwamnan jihar ɗauka wannan faɗan sanda ne na najeriya ma ya kasa tallafa mu saboda haka ni bana koyon ɗan sandan jiha ɗan sandan jiha a amerika da ingila ake yi a ciri ba ma najeriya aka yi ba kafa ce ta gwamnoni su amfani da shi su musguna wa makiyansu a siyasance ko makiyansu a najeriya. madalla to a shirin da ya gabata mun so magana ne na nuna cewa sojoji sun fi 'yan sanda zama 'yan gata ko kuma 'yan gaban goshin gwamnati a nigeria inda har aka so a nuna yadda sau da yawa gwamnatin take fitar da mankudan kudade tana saya sojoji kayayyakin aiki yayin da 'yan sanda kuma suke fama da karancin kayan aikin ko kuma a kyale su da kayan da ba sa da kyau wato sun lalace ha kuma an yi nuni da cewa ba kasafai kake jin sojoji suna kuka game da karancin albashi ko rashin biyan albashi ba a kamar 'yan uwansa 'yan sanda to amma ci gaban muhawarar da suke yi wacce mu na abuja hassan mai na kai ne ya shirya musu tsohon hafsan mayakan sojojin sama na najeriya ya kumudu ahmed tijjani babu gamawa da ke fafata da alhaji abubakar tsaf wanda ya taba zama kwamishinan 'yan sanda a jihohi da dama irin su abiya da sokoto da oyo da lagos ya ce shi kan san bai yarda da cewa an fi kyautata wa soja fiye da 'yan sanda ba a kulliyomin abun da nake faɗi shine ba wani shugaba da zai samu shugabancin ƙasar nan ya kai har matsayi na janaral ya naɗa hannuwansa ya kawo nan bambanci ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi a janar muhammadu buhari wanda yake shugaba ne mai adalci mai gaskiya mai rikon amana wadda yake kuma baya nuna bambanci ya dauki kowa daya kuma ina tabbatar maka duk wata hukumar dan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki in dai har sun nema ina tabbatar maka domin ah, a so ina zuwa ya kuma wanda yanzu ai mun bayyana abubuwan da aka sai a sojoji gaba ɗaya sun za ka yi wani bayanin abin da aka sai a 'yan sanda eto eh a wannan kuma ban sani ba tun da ni ba ɗan sanda bane ba zan sani ba ko mun ka to abubuwa fa Hassan kullum abin da muke faɗi shine maybe shi shugaban bai nemi wa'annan abubuwa ba su kuma wayannan shugaban sojoji sun duba sun ga ga abin da suke nema suka nema wurin shugaban kasa ya basu kuma ina tabbatar maka da irin gwamnatin da ake da shi a yanzu ta Muhammadu Buhari in dai har sun nema ina tabbatar maka dukkan abin da suka nema zai basu to alhaji abubakar tsabarin mai da kai dan baya kaɗan yanzu kaga idan wato tsarin mulkin najeriya ya ɗora wa 'yan sanda ne alhakin tabbatar da tsaron jama'a da dukiyarsu a cikin gida amma kuma galibi dukkan yawancin tashin hankali da yake faruwa a najeriya sai mu ji ana tura sojoji a yanzu hakan nan sojojin najeriya baki su suna aikin samar da tsaro a kusan dukkanin jihohin najeriya baki ɗaya wanda kuma aiki ne na 'yan sanda da su kan bayanin cewar akwai karancin jami'an sandan amma masana suna cewar a sha'anin tsaro na zamani ba lallai sai an samu jami'ai da yawa ba an samu na'ura ma kurin kamar ya wadatar to kayan aikin ne yan sanda ba su shi kamar kayan aiki kamar motoci da na gama ka dazun eh, din da ce muna da irin motoci ne yan sanda za su iya shiga mu ba shiga su jeji duka inda eh, eh, mutanen nan suke amma babu bindigogin da 'yan sanda suke yusin shi ne mutane da suke yusin eh, criminal suke yusin kuma ya fi nasu ya kuma fi nasu inda suke samu a cashin su mu ba mu sani ba to abin da ke eh, bata shanin kenan in aka ba 'yan sanda kayan aiki aka ba su jin daɗi aka ba su gidaje da komi da komi da kamata su aikin sosai za su eh, iya aikin za su babu tsaro inda wani muka respect amma in ba su ci su da kansu da sun ji bindiga su gudu wani su masu yadda bindiga su gudu domin eh, eh, su mutanen na masu yan zanga-zanga suna da bindigogi a sashen da na a ya komanda idan muka duba shi kalaman da shi kwamishinan sanda ya yanzu yana magana ne kansa yankan aiki ma 'yan sanda kuma a halin zuwa ganin kamar tattalin arzikin najeriya zai ɗauki nauyin abin da yake so a idan ba domin ana ganin cewar kamar ya dan ja baya kaɗan a irin wannan yanayin me mafita to kullum dai ba za a iya cewa ba kuɗin da ba za a yi wa'annan abubuwa ba ka duba sace-sacen da ake a ƙasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi su kan kan mulki ban yadda da cewa ba kuɗi a najeriya nan da ba za a saya 'yan sanda kayan aiki ba abin da za a yi shine dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma 'yan sandan najeriya ba don komi ba shine a mutunta su mutunta su ko shine a ba su kayan aiki na zamani a kyautata musu gunda za su zauna a gyara musu albashinsu idan sun yi ritaya a ba su gratuity da fansho mai kyau sannan a yi wa 'ya'yansu asibiti a sama musu makaranta in aka yi haka na tabbatar maka najeriya za ta zauna lafiya hatta wa'annan operation da ake an yi overstretching din sojojinmu na tabbatar maka internal security aikin dan sanda ne in aka yi haka na tabbatar maka najeriya za ta zauna lafiya sojoji za su yi aikinsu 'yan sanda za su yi su saboda haka dole a yi musu adalci a musu gaskiya a alhaji abubakar tsam ina dawo gare ka misali wasu suna maganar cewar waɗannan kayakin da kuke so a saya ma 'yan sanda kamar ƙasar ba ta da kuɗi ka amince kasar ba Kudi. da to ina ake samun kudi a sata a idan ka doki misali kafin zuwan wannan gwamnatin ka doki nawa ake sayar da gangan gurɓataccen mai a kasuwar duniya yanzu kuma ake sayarwa kaga abin ya kasa da yawa ranka da to abin da kamata yi in gwamnati ba ta samu in za samu kudi a sai kayakin nan ba a ƙara vat in an ƙara vat haraji eh, haraji akan kowane abin da ake sa da shi a ƙasar nan kowane service da ake ta da shi to a sa na police a ciki kowane abin da mutum ya saya za a cire na polis a sa a cika kan na polis za su iya samun kuɗi su abin nan kuma in an yi haka sai kamata a samu su sosai in ba haka za su sata. ya eh, kuma da kana da fargaban za ta ci kuɗin. ai sata a najeriya da kasan bera kan najeriya ba yadda za ka yi da shi kuma yadda kullum nake faɗa shi wannan magana na corruption ya zama kansa a kasan nan yau dai ka duba ka ga shugaban kasa muhammadu buhari cewa zai yi yaƙi da rashawa da cin hanci amma ya zama bala'i a jama'a ka ga dai inda jama'a suka sa shi gaba saboda haka mutanen ƙasar nan dole mu san cewa wannan sace-sace da shugabanninmu suke yi da ministoci da gwamnoni da na yanzu da wanda suka bari da wanda suka rike matakin iko a gwamnati wannan abu ba daidai ba ne in aka kwato kayayyakin da waɗannan mutane suka sata ina tabbatar maka ba sai an sa wani bat ko an sa haraji akan wani ba a ranka da akwai waɗansu masu lura da sha'anin 'yan sanda da suke ganin cewar shugaban ƙasa ya kamata ya wani gagarumin garan bawul a sha'anin 'yan sandan najeriya misali a ce an yi ritaya daga matakin manyan aig sakan nan wato mataimakon spera 'yan sanda zuwa sama duk a sallame su manyan kuma shi da suke da adalci a ɗora sa kan wannan mukaman a kuma ja musu kunne sannan a ja kuma layi wasu na gan cewa an yakan za samu sabuwar rundunar 'yan sanda ta najeriya kana ga wannan zai aiki ranka ne? ba zai aiki ba domin wanda za su rubuta su su an ga an training nasu sosai wasu su sa kan aikin sun san aikin sai kura zuwa share su a kawo waɗansu a wannan wannan ba ne dama muna ce a samu succession abin nan in kana cikin aikin nan in ba wai kai laifi ba a barka ka kama shekarun da kuma da ka yi um, iya komanda idan muka duba duk waɗannan tarin matsalolin misali gyara dai a lokaci ɗaya ba zai yiwu ba za a ɗauki ɓangare ɗaya ne a gyara yau a gyara gobe a gyara jifar a samu a gama gyaran misali ta yana kamata a fara to wato najeriya yadda aka yi mata daga-daga da sace-sace da sauransu kamar tsohon barguni in ka sa kafa a nan sai ya bari in ka sa kanka a can sai ya bari in kai juyi sai ya ɗere gyara yadda za a yi kawai shine a dawo a bi doka da oda kuma a dawo a kan tafiya ta gaskiya abu kuma mai tsarin aikin ɗan sanda ya ce a yi matukar aka zo aka bi wannan aka yi kuma gaskiya kamar abubuwan da na faɗa na bayan na aka zo aka yi musu su ina tabbatar maka ba sai ka kori wani ba ba sai ka ce a ne ya kaza ba kuma ka ba su kyakkyawan training sannan ka ba su kyakkyawan alkibla sannan kuma su samu kyakkyawan shugabanci ina tabbatar maka in aka yi haka to za mu samu nigerian police mutanen kirki masu rikon amana masu aiki tsakaninsu da allah don suma a gwamnatance an musu adalci an musu gaskiya alhaji abubakar tsab misali 'yan sandan najeriya sun yi ƙaurin suna wurin cin hanci da rashawa ranka daɗe me ke kawo wannan matsala ne to a gaishe kuma malamai to muna da sauran shiri daya da ya rage mana akan wannan batu na yan sanda da kuma bukatar samar da su a rukunin jihohi ko kuma a basu a hannun tarayya wanda za mu kawo muku shi a makon gobe Allah ya kai mu domin kammala wannan muhawarar da muke yi muna fata za ku kasance tare da mu a lokacin yanzu a madadin bakin namu wato Abubakar Saf da Ahmed Tijani Baba Gamawa tare da shi wakilin namu hassan mai kai da ya shirya wannan muhawara din ali mustapha sakwato ne a washington dc mun baku lafiya Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.

kuma har haɗa kai don ci gaba. Kuma har haɗa kai don ci gaba a da ku yawaita al'umma rikici ya rage a cikin gari. Rikici ya rage a cikin gari. Zamanin yau kowa ya bace da buɗar neman sun kwabo hada ku manya na cikin gari. Hada ku manya na cikin gari. Ya Allah sarki wahidin ka tsare ka raba mu da shan wuya ka tsare ka raba mu da shan wuya. Ya Allah kasance kan halin wuya zai kasance kan halin wuya su raba ka da dangin ka kawo tun da ka masa kamun gaskiya tun da ka masa kamun gaskiya kaga ka zama kai ɗaya tun da kai babu iba a cikin gari babu iba a cikin gari sai sake ka ka samu ci gaba sai sake ka ka samu ci gaba tunda in ka samu ba ka ci kokarin ka ka taimaki yan gaba kokarin ka ka taimaki an gaba to mi ke hana yin haka tambaya a gare kuma ja gaba tambaya a gare kuma ja gaba sarki gwamna har shugaba na kasa ku mu zo mu bar bana ku fito ku mu zo mu bar bana wancan da kai dadi mesi yaran zamani dadi mesi yaran zamani na ji zancen naka ta kan kudi sai mu je gaba fannin ilimi sai mu je gaba fannin ilimi ka taba su kwarai domin su ji sai su canza salo kan ilimi sai su canza salo kan ilimi ga wuri ga bini naka ne dadi mesi yaran zamani batun ka na fannin ilimi ya al'umma Najeriya gwamnatin ma a makarantu yau ba ci gaba makarantu yau ba ci gaba malaman makarantu sun kaɗan ɗaliban kuma ba su da kan gaba ɗaliban kuma ba su da kan gaba gwamnati ma a taimaki tallaka ya bido ilimi domin gaba ya bido ilimi domin gaba taimakon al'umma na ku ne shugabanni ya Allah san ku don ku yi aiki da gaba wanga ma na kawo ci gaba wasu sai su ki domin kuɗi haka baya kawo ci gaba haka baya kawo ci gaba mai kuɗi na kyamar talaka babu ranar samun ci gaba babu ranar samun ci gaba rabu Allah sarki taimaka mu mu zanta mu kardan guda duk mu zanta mu guda ya al'umma da kodari a gidansa abinci yana wuya a gidansa abinci yana wuya shi da shanin iyali ko da yaushe ana yi ne a cikin wuya ana yi ne a cikin wuya yau da kyal ya ci gobe da kyal ya sha yan uwa kuma taimaki tallaka yan uwa kuma taimaki tallaka tallarar mu ta fara ciyar da mu ka raba mu da kunci ku wuya ka raba mu da kunci ku wuya